yayin da aka dawo fafatawa a fagen gasar cin kofin zakarun nahiyar turai yofa champions league na shekara 2017 zuwa 2018 a jiya an gwabza a wasanni a matakin wasannin rukuni inda kungiyoyi shashi da suka gwabza a tsakaninsa inda aka samu jimillan kwallayen da aka jefa a jiyar har kwallo 23 ga kuma yadda ta kaya a kowane rukuni da kuma tsarin rukunin inda take a yanzu a rukunin e kungiyar kwallon kafa ta sabila na kasar spain ne ta doke maribo na kasar slovenia da kwallo uku da nema sai kungiyar kwallon kafa ta spartan moscow na kasar rasha ta tashi ɗaya da ɗaya tsakaninta da liverpool na kasar ingila inda a wannan rukuni sabila take jan ragamar da maki hudu a mataki na farko sai liverpool take biye da ita a mataki na biyu da maki biyu sparta moscow tana mataki na uku da maki biyu sai moribo take mataki na hudu da maki daya a rukunin fa kuwa manchester city na kasar ingila ne ta lallasa shakhtar da kwallo biyu da nema sai kungiyar kwallon kafa ta Napoli na kasar Italy ta samu nasara akan kungiyar kwallon kafa ta Feyenoord na kasar Netherlands da kwallo uku da ɗaya. Manchester City tana mataki na ɗaya a wannan rukuni da maki shida sai Napoli tana mataki na biyu da maki 3 Shakhtar na kasar ukraine tana mataki na uku ne da maki uku sai fayanod wanda take mataki na hudu ba tare da maki ba da a rukunin ga kungiyar kwallon kafa ta basakta na kasar turkiya ta lallasa kungiyar kwallon kafa ta arabi lesbi na kasar jamus da kwallo biyu da nema sai kungiyar kwallon kafa ta monaco na kasar faransa ta sha kashi a hannun porto na kasar portugal da kwallo uku da nema a wannan rukuni kungiyar kwallon kafa ta basakta suke jan ragamar da maki shida sai porto na kasar porto da maki uku arabi lesbi na jamus suke da maki ɗaya monaco da maki ɗaya sai rukunin ha inda kungiyar kwallon kafa ta Borussia Dortmund ta ɗibi kashinta a hannu a hannun Real Madrid na kasar Spain da kwallo uku da nema sai Apple na kasar Cyprus ta sha kashi a hannun Tottenham na kasar Ingila da kwallo uku da nema a yanzu haka dai kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid din suke jan ragamar rukunin da maki shida sai Tottenham na kasar Ingila take da maki shida ita ma a mataki na biyu Borussia Dortmund tana mataki na uku ba tare da maki ba Apple na tana mataki na hudu ba tare da mamaki ba ita a yau kuma za a ci gaba da sauran wasannin na rukuni a gasar ta cin kofin zakarun nahiyar turai na shekarar 2018 inda za a fafata a rukuni har hudu ga kuma yadda wasan za su kasance a rukunin a kungiyar kwallon kafa ta csk moscow na kasar rasha za su karbi bakuncin manchester united na kasar ingila sai basel na kasar switzerland su fafata da kungiyar kwallon kafa ta benfica na kasar portugal a rukunin ba kuwa kungiyar kwallon kafa ta andalus na kasar belgium za su marauci kungiyar kwallon kafa ta celtic na kasar scotland sai psg daga kasar faransa su kakar musulman marabci kungiyar kwallon kafa ta baya munich na kasar germany a rukunin cakuwa kungiyar kwallon kafa ta karaba na kasar azerbaijan za su fafata da roma na kasar italy da misalin karfe biyar na yammaci a agogon nigeria atlantico madrid na kasar spain kuwa za su barje gumi ne da kungiyar kwallon kafa ta chelsea na kasar ingila a rukunin da kuwa kungiyar kwallon kafa ta sporting cb ne na kasar portugal za su barje gumi da barcelona na kasar spain sai juventus daga italy su karbi bakuncin olympiacos na kasar greek da abu koya nan wasanni ne da misalin karfe 8 saura kwata na dare agogon nigeria niger kamaru da kasar chad har yanzu ne muna nahiyar ta turai amma a bangaren saye da sayarwa na zaratan yan wasan kwallon kafa na duniya duk da cewa a yanzu haka an rufe hada-hadar yan wasan na shekara 2017 zuwa 2018 inda a yanzu haka ƙungiyoyi da dama na yankin turai suna ta kulla cinikayya na 'yan wasa kafin buɗe kasuwar 'yan wasan wasu kuwa suna ta leƙawa ne don zakulo zaratan 'yan wasan da za su kammala sayansu da zaran an buɗe hada-hadan 'yan wasan kwallon kafa a watan janairu na shekara 2018 ga kaɗan daga cikin hada-hadar da aka kulla da wanda kuma aka kammala ƙungiyar kwallon kafa ta Atlantico Madrid ta kammala sayan tsohon dan wasan gabanta mai suna Diego Costa dan kasan Brazil daga tso daga kungiyarsa ta Chelsea inda ya koma kungiyar kwallon kafa ta Chelsea a shekara ta 2014 daga kungiyar ta Atlantico Madrid akan kuɗi fan miliyan 32 sai dai yanzu dan wasan darajarsa ya haura fan miliyan 60 ita ko kungiyar kwallon kafa ta manchester united tana harin dan wasan gaba na kungiyar kwallon kafa ta atlantico madrid din ne mai suna antonio griezmann na shekara 26 da haihuwa dan kasar faransa inda ta sa masa kuɗi har fan miliyan 88 amma sai watan janairu na shekara 2018 yayin da kungiyar kwallon kafa ta chelsea ta rasa dan wasan gabanta diego costa wanda ya koma kungiyar kwallon kafa ta atlantico madrid shi kuwa dan wasan tsakiya na chelsea Eden Hazard dan shekara 26 da haihuwa sake shirin zama yayi a kungiyar ta Chelsea inda yake inda yake kokarin sabunta kwantirakinsa a kungiyar a gefe guda kuwa kungiyar kwallon kafa ta real madrid da ta takwarata manchester united suna sun shiga sahu daya wajen zawarci dan wasan gaba na kungiyar kwallon kafa ta juventus mai suna paul dybala dan shekara 23 da haihuwa har ila yau kungiyar ta real madrid tana shirye-shiryen ganin ta dauko dan wasan tsakiya na kungiyar kwallon kafa ta psc na kasar faransa mai suna julius drexler dan shekara 24 da haihuwa a farkon watan janairu janairu da zaran an bude hada-hadar 'yan wasan kwallon kafa da duniya daga karshe kuwa kungiyar kwallon kafa ta andalus ne na kasar belgium ta ce za ta yi tukunci fan dubu talatin da biyar wa kowane dan wasan ta in har suka doke kungiyar kwallon kafa ta celtic na kasar scotland a wasan da za su yi yau a gasar cin kofin turai shekara 2017 zuwa 2018 a matakin wasan rukuni da a buga wasan ne da misalin karfe 8 saura kwata na dare agogon Najeriya. A ci gaba da sauraron dandalin BOA huta lafiya.